والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور waɗanda suka kafirce wa Allah suna da wutar jahannama za su dawwama a cikinta ba za a hukunta musu mutuwa ba ballantana su mutu su huta da azaba kuma ba za a sassauta musu wani abu daga azabar jahannama ba irin wannan sakamakon shi ne muke saka wa duk wani inkarin ni'imar ubangijinsa a ranar alkiyama